wanda ya dace da biyar ga watan julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na sha biyu cikin jirangiyar darussa daga littafin sharafu ashabil hadith wallafan al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi ah, al-khatib ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafin shi na sharafu ashabil hadith yana magana ne akan daraja da falalan malaman musulunci musamman waɗanda suke ah, maɗauka mazuwa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zamu tashi inda malam yace qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu kafin mu shiga cikin karatu ina so na yi tambihi guda biyu na farko sako ne na ta'aziyya daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria zuwa ga daukacin iyalai da sauran aminai da dangi na Alhaji Ahmadu Muhammad wanda aka san da suna Ahmadu Ido ko kuma idan ganin alheri daya daga cikin attajirai masu taimakon addini a nan garin Zaria wanda tsawon shekaru an san shi da taimako da jajircewa wajen ganin ya sanya dukiyar shi a dukkanin al'amura waɗanda suka shafi taimakon addinin musulunci gina masallaci taimakon marasa shi da makamantansu Allah ubangiji ya gafarta mashi Allah ya sa ya huta Allah ya sa mutuwa hutu ce kuma Allah ya baiwa zuriyar shi haƙuri da juriya na rashinsa wannan bawan Allah ya rasu ne a yau kuma an juma bayan sallah a zahar za a yi mishi jana'iza a gidansa da ke layin mora da ke tudun wada zariya Allah ya ya gafarta masa na ɗaya kenan na biyu kuma a darasi da muka yi a baya na mun yi magana akan hadisin iftiraqul umma wanda muka ambaci daga cikin malamai da suka rawanta hadisin akwai al Abu Muhammad ibn Hazmin al-zahiri rahmatullahi alaihi wanda a lokacin nake cewa shekul albani muhammad nasiru bin rahimahullah ya ce ya karanta wannan magana da aka danganta wa ibn hazmin amma a tsammanin shi tana cikin littafin alfisalu fil milal wal ahwa'i wal nihal amma ya jujjuya littafin a matsayin shi na almazinna wato inda ake tsammanin samun magana amma bai ganta ba to saboda amincewa da ne da ilimi da zafin bincike na ashekul albani da girmama karatunsa sai na karɓi wannan magana ban yi tunanin ya kamata in ƙara dubawa a karankin kai na kafin in ce baka ciki ba da na zo sai na ambaci magana kawai akwai dan uwa malam zakariya ɗaya daga cikin yan uwa ɗalibai masu matukar ƙoƙari. wanda muke karatu tare da su jazakallahu khairan dalibi ne mai matukar kokari wanda insha Allah muna mushi fatan alkhairi da mustaqbala ilimi su da dama yakan muni istidrakat wanda suke masu matukar kima a karatu ina matukar gode mushi to alhamdulillah wannan dalibi sai sai kira ni a waya yake ga min cewa lalle wannan magana tana cikin tafin alfisal kuma na ji dadin wannan istidraki kwarai da gaske wanda ya kubuce mana a farko rairan Allah ya kai ga shi wannan bawan Allah kuma Allah ya gafarta wa mala albani wannan ta daga cikin ɗabi'ar ainihin ilimi Allah ne ma ya gafarta mini a bisa wato gaggawa da na ta ba tare da na duba ba babu shakka wannan magata cikin tafin al-fisalu fil milal wal ahwa'i wan nihal gata a cikin juz'i na uku na littafin a taba'a ta maktabatul khaliji eh, gashi inda ibnu hazmin yake cewa قال أبو محمد ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدرية والمرجئة والمرجئة مجوس هذه الأمة وحديثا آخر تفترق هذه الأمة على بدء وسبعين فرقة كفرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة كادين دي قواديسا سيتي قال أبو محمد هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد waɗannan hadisai guda biyu kaji ce duka ba inganta ba wa ma kana haka za fa laisa hujja inda man ya kulu bi khabaril wahidi fa kaifa man la kulu bi kaji magana Allah ubangiji ya samu dace to wannan kenan sai mu je inda malam yace bayani akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu wadanda za su dinga daukan wannan ilimi na addinin musulunci min kulli khalafin daga kowaɗanne daga kowane ainihin generation shine uduluhu mutanen kirkin wannan generation din kowace al'umma kowane zamani za a samu mutanen kirki za su zama su suke rike da kambi na ilimin sunna an abi hurairah ta kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abu hurairah yace manzon Allah yace yahmilu hadha al-ilma min kulli khalfin uduluhu waɗanda za su rike ilimin nan a kowane zamani sune mutanen kirki yunfuna yanfuna anhu tahrifal ghalina za su dinga karkaɗe mishi wato canzawar masu zaƙewa wanti halal mubtilina da ainihin wato ɗiban karan mahaukaciya da masu ɓarna za su dinga addini wata awilal da kuma mummunar fassara ta jahilai وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعريف الجاهلين وتأويل المبطلين غاقونا سيدود لفظا ينفون عنه تحريف الجاهلين أو تأويل أو تأويل الجاهلين أو أنكم تأويل المبطلين وعن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله رواية عبد الله بن مسعود كما يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يرث هذا العلم من كل خلف عدوله وان دباس قاجوانا إلمي لك قوة دنجي سني عدوله متانا كركن تكون وان زمني وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يناتي يتي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين duka dai riwaya ce dai irin ta daga hanyoyi mabambanta waɗanda ya kawo zamu zo mu takhriju sa daga shi insha Allah qala muhanna wa huwa ibn yahya muhanna ibn yahya ashami as-sulami ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Al-Imamu ahmad ibn hanbal wanda ya kasance kamar yadda abu ya'ala ya ba da labari a cikin tabaqatul hanabila cewa ahmad ibn hanbal ya kasance yana girmama wannan bawan allah yana ganin darajar shi tare ma suka yi tafiya zuwa wurin abdulrazak as-sanani domin ɗauko hadisai kuma ya zauna Al-Imamu ahmad ibn hanbal har zuwa rasuwar ahmad ibn hanbal ya kasance kamar da ɗan gidan Ahmad ibn Hanbal yake fara wato Abdullahi ya ce wa kana yukthiru su'ala abi hatta yujirahu ya kasance yana yawan tambayan babana har ya takura mai har ya gajiyar da shi sai yake cewa duk sanda na gana babana tambaya sai in diga ina tuna tambaya da ibn Jurayj yake yi ma ata'u shi ma haka ya kasance yana yana matsa mashi ɗalibi ne shi mai matsawa ga malamin sa ana samun mutane irin waɗannan shi da kanshi muhanna yana ba da labarin irin yadda suka kasance tare da malaminsa ahmad ibn hanbal kamar yadda yake cikin tabaqatul hanabila da abla yake cewa muhanna ya ce da ni sahibtu ahmada fata'allamtu minhu al-ilma wal adaba wa kasabtu bihi malan na zauna da malami na Ahmad ibn Hanbal na koyi ilimi da ladabi a wurinsa kuma na yi amfani da shi na samu kuɗi. Ka ji sai dan ya ce mishi kaifa tasabta bihi malam eh na san ilimi da tarbiyya ba na mamaki dalibi da malami amma ta ina ka samu kuɗi a hannun malami irin wannan wanda kuma malami ne limami ne na talauci bayan limami a ilimi da abin nan da zuhudu sai ya ce lokacin da wani yake cewa lamma wali abu musa al-ansari al sadaqat ulama al-ulama'a famadau wa akhadhu lokacin da wani mutum aka samu wani mutumin kirki ya zama shine kamar a ce kwamishinan zakka sai ya zama yana da sagi da malamai da ɗalibai da ustazai sai dai saka sunansa a cikin mutanen da ya kamata a basu tallafi a basu kyauta a basu validative a basu wane ne ire-iren waɗannan abubuwa da ake shikenan sai malamai suka ta zuwa kowa ya je da takardar shi ko clearance ɗin shi ko waye waye ɗinsa ya sa hannu a boca ya ansa yace wa ja ila abi abdullahi fa'ar da alaihi fil qawli fa kharaja minhu sai sai ya zo gun abu abdullahi ahmad ibn hanbal ya mishi magana cewa alaga ta malam me zai hana ka dan kai ma ka sassauta ka je ka je ka je a abin nan ne a baka kai ma ka samu wannan kudin yace ahmad dan hanbal bai yarda da wannan eh, magana ba yace sam ba zai karba ba yace falan ma kana da zalika diktu ni kuma da na shiga cikin kunci fajitu la abi abdullahi fa qultu naje na ce mishi nace mishi nace mishi alga ta malam uktub li ila abi musa fil gharimina ka rubuta sunana ka aika wa abu musa ka ce mashi. na shiga cikin bashi falam ya fa'al yace malam ya haka wa qala law baqiya al-insanu ala kaza wa kaza li shay'in yadhkuruhu ma kana yanbaghi lahu an yaf'ala hadha yace ai wallahi ko mun kuncin da mutum ya shiga bai kamata ya zama haka ba amma dan hanbali yana cewa bai kamata kai ƙarya ka je ka anshi kudi a gwamnati a ranar kakan ƙarya ne saboda kana da bukata ko dan ana rarrabawa ka je kai ƙarya kana yan fawa kana aiki kana gaza irin waɗannan ƙarya da mutane suke yace fasakattu al-musaini shiru mudda na rabu da shi tsawon zamani kala yace thumma awattuhu al-kalama sannan wata rana sai na sake zuwa na maimaita mashi wannan zancen fasakata anni Yaki amsa mini kala fasakattu an humudda na sake rabuwa da shi tsawon zamani kala sun ma'awattuhul kalama sannan na sake kuma wurin shi a karo na uku faƙalis ya ce lan af'ala wala af'al ya ce wallahi ba zan maka wannan ba za ka sa ne karya mutunci na zai ba amma dan hanbali ya gama ma muhanna kaji irin yadda yake da wato eh, abin nan naci din kenan falamma qala la af'alu alimtu annahu la yaf'alu ce da yace haka na san ba zai yi ba fasakattu anhu mudda na kyale shi tsawon zamani thumma ataituhu fa qultu sannan wata na same shi nake ce mishi ya aba abdullah ai li alayka huququn to alaga ta malam ka san ina da haƙoƙi a kanka haqqul jawar wa haqqus suhba haƙƙin makwabtaka da haƙƙin zama tare wanda alki abkuru lahu huquqi alayhi <laughs> yake na dinga a ambatan haƙoƙin na ce mai za ta ga haƙƙin ɗalibtaka ga haƙƙi na ɗani ne a gurinka ga haƙƙi na makwabtaka ga haƙƙi na ni ba ko nan ba garin mu bane ya dinga lissafawa wa kar la af'alu ka ce ba za ka taimaka mu ba za ta a taimaka a wannan taimako a sana alfarma faktub allisa fa aktubu allisanika kitaba to zan rubuta in ce zan rubuta kamar kai ka rubuta kai kuma kai sani qala li if al anta je ka yi sai ji sai na rubuta al-lisanihi falan ma ji'tu ita likita ila abdi musa na rubuta kamar magana ta a madadin hanbali A rubuta a madadin shi kamar da person zai rubuta mutum magana a madadin mutum Ya ce da na kawo abu musa da ya kalla an kara huwa kala ahmadu la yaktubu fi mithli haza sam a madadin hambali ba zai yi irin wannan neman bukata ba a san mutum a san cinikin sa kenan fa haza khattuhu yace eh, wannan ga ce kaga ga irin rubutunsa wannan da karbuta ba rubutun hannunsa bai na san rubuta hannunsa da aka yi haka yaga an gane shi sai ce fa dastu hul qissa sai na ga mishi labarin fa qultu sai na ce mishi in shi ita kabilta wa shi ita wajjahatu ilaihi wa sa'altuhu yace in kana so in shi ita kabiltu in kana so in karba in ba ka so in koma in tambaye shi ƙala waktabirni wa kataba li basara sai ya gwada ni sannan sai rubuta mana saƙo zuwa ga basara da alba'ati alafin naje na aishi dinari dubu hudu kala wa ahsibu in je in fara aiki in je in fara yin wani abu kala kataba li marratan Ukura sai ƙara sakewa daga baya sake ba da sako na je fashtaraitu aka bani wannan kudin na je na siya wa bi itu na siyar ne ta kasuwanci aka bani jari ah, abdullahi ya ce wa kana eh, wa kana eh, abin nan yansa yana da mantuwa shi wancan da ya rubuta sai yau ya rubuta mai sai ƙara rubuta mashi wata ya ce a ƙashe da ya sai da ya ce ya samu na hawan min salasi na alfa da ya samu dirhami dubu talatin a sakamakon wannan takarda da ya rubuta ala lisani ahmad bin hanbal to kaji wannan kisa a take kwarai daga littafin ainihin wato tabakatu alhanabila to muhanna kenan wannan muhanna dan ya haya shine yace sai sa'altu ahmad ibn hanbal ya ibn hanbal an hadisi mu'an ibn rifa'a na tambayi ahmad dan hanbali game da hadisin Ah, mu'an ibn rifa'a shine dai wannan hadisin da ake magana na tambaye shi in ji me zai ce game da shi na ce mishi algata malam mu'an ibn rifa'a an ibrahima ah, bini ah, abdurrahman na tambaye shi na ce an ibrahim ibn abdurrahman al-udri kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin ududuhu masu ɗaukan wannan ilimi kaza kaza zuwa ƙarshen shi me zaka ce game da wannan hadisin araga ta malam na ce mishi ah, fakultu da ahmada ka annahu kalamun maudu araga ta malam wannan zancen anya ko ba na ƙarya ba ne sai ahmad ya ce la ba na ƙarya ba ne huwa sahihun zance ne mai inganci haka ahmad dan hanbali ya ce zance ne mai inganci faƙultu mimman hu anta sai yace alga ta malam to ka a gunwa ka ji qala min gairi wahidin ce fiye da gun malami ɗaya. Ƙultu sai muhanna ya ce manhum suwa da suwa haddasa ni bihi miski ce malam miski ne ba hadisi illa annahu yaqulu sai miski yana cewa mu'an anil qasim ibn abdurrahman kaga shi wancan kuma mu'an an ibrahim ibn abdurrahman Ƙala ahmad mu'an ibn rifa'a la ba'sa bihi yace ai wannan malami ni ba na ganin yana da wani ba'asi ba yi da matsala sosai to wannan magana Imam Ahmad ibn Hanbal kenan game da hadisin Rifa'a ibn Mu'an ibn Rifa'a As-Salami Ad-Dimashqi yana riwaya daga Abu Zubair e, da kuma Al-Walid ibn Muslim ya riwaya daga gare shi malami ne wanda yana da tarjuma cikin Azhar wa Ta'dil e, sannan ibn abin nan ibn jauzi ya kawo shi a cikin addu'afa wal maturikin yake cewa kala haya da'ifun wa kala sa'adi laisa bi hujja haka nan ibn hibana ya ambace shi a cikin kitabul majruhina a inda ya ce lalle ya ce la yushbihu hadithuhu hadith al asbat fastahaqqa tark haka ibn hibana ya faɗa a cikin kitabul majruhin haka kuma a cikin littafin al-kashif fi ma'rifat man lahu riwaya kutubus sita al-imam zahabi da ya kawo shi shima yake cewa wato yana da rauni ya faɗa yake cewa daga cikin ɗaliban shi akwai wannan da aka ambata ne miskin ibn bukayir da kuma baqiya ibn walid shi kuma yana riwaya daga abu zubair da kuma ali ibn zaidin sannan da abdul wahab ibn bakht sannan ya tambaci cewa duhaim ya ce suka ne amma ya haya ya rawata shi haka abu hatim ya ce ba a hujja da shi da haka malami ne da ake da sabani akan shi kuma daga cikin asabul kutubu sita ibnu maja ne kadai ya fitar da hadisi daga gare shi to don haka malamin da ake da sabani akan hadisinsa a karba ko ba a karba ba ta wannan fuska kaga kenan a irin wannan idan ya zo da hadisi wanda ya kai da shi to zai zama yana da matukar wahala ga malamai sun iya karban shi kai tsaye to zamu iya hada da mace shi kuma Ahmad ibn Hanbal shi ma ya tafi akan halistin karban riwayarsa shi ma shi kuma ya tafi akan babu laifi a karɓi shi da haka za ka ga zabi ya sake masa tarjama a cikin littafin mizanu al-i'tidal inda ya ambaci waɗannan maganganu ya kawo shi amin ya ambaci maganganu da aka yi kan shi wallahu ta'ala alam to a takaice dai a wannan kenan ba mu gama magana a kai ba sai za mu zo mu ji hadisan to haka kuma sai ya ce kala muhammad ibn ahmad ibn yaqub ibn shayba sai kuma yake cewa muhammad ibn ahmad ibn yaqub ibn shaiba yana cewa wato wanda ake ce wannan muhammad ibn ahmad ibn yaqub ibn shaiba ibn ismail ibn hamad ibn zaid jikan hammad dan zaid ne yana daga cikin manyan malaman malikiya musamman a kasar iraki za a biya mashi take da cewa kana aliman mutkinan faqihan ya rubuta littattafai kala daban-daban akwai musnad akwai eh, hadisu ayyub akwai hadisu malik akwai muwadda tashi da yake da ita riwayarsa akwai ahkamul qur'an akwai wasu littattafai da dama eh, yana daga cikin alƙalai da suka fara kawo eh, abin nan oke ismail alƙadi ne mai wannan ko ba mu zo magana kan shi ba ga yana a cikin isnadin shi wannan muhammad ibn ahmad ibn yaqub ibn shaiba ibn salt as-sadusi kenan ɗaya daga cikin shi ma manyan malaman hadisi kuma malaman fikihu na mazhabin maliki a iraki yana daga cikin alwaƙifa wanda suke dakatawa ba sa cewa ƙur'ani makhluki ne ba kuma sa cewa ba makhluki ba ne ya rasu a shekara ta 262 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wacce matsalar da yake da ita an taba tambayi imam ahmad ibn hanbal me zai ce game da shi sai yake cewa ah, innahu mubtadi'un kan bid'a ne ah, amma malami ne da aka ce da matukar dukiya da wadata ah, da abin nan duk da yake daga baya yayan shi da jikokin shi sun barta dukiya har sai da suka zama sun zama fi haja suna da bukatuwa zuwa ga kuɗi yana ta jama cikin sirru alamin nubala shi kuma ya ce ra'aitu rajulan qaddama rajulan ila isma'ila bin ishaq alƙari to shine isma'il ibn ishaq ibn isma'il ibn hammad ibn zaid ne kuskure nake cewa wancan shi ma malami ne ba maliki shine ya fara kawo ka'ida ta ta'ayin shuhada wato yana da rijista a kotunsa domin ya yi alƙalanci tsawon shekara 23 a garin Baghdad ya mutu fuji'atan a shekara ta 282 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan shekara 20 da mutuwar shi wancan din abin nan shi eh, eh, muhammad ibn ahmad ibn yaqub to wannan bawan Allah lokacin da yake alƙalanci sai kafa wata ka'ida shi ya fara kawo ta shine shahidai wanda za su kafa shaida a kotu ya karba ya riga ya musu rajista idan sunanka baya cikin mutanen da ya riga ya ba su tarhis ya ba su lasisi na ba da shaida to bari an shaida ka ba na fata mun gane wannan da haka in sunanka baya ciki da an kawo sai cewa da aka tambaye shi me yasa ya kawo wannan sai ya ce kad fasadan nasu mutane sun riga sun lalace da haka shi baya karban da kowa sai ya tantance shi ne aka ce in ji muhammad dan ahmad dan yaqub yake cewa ya ga isma'il ibn ishaq al-qadi wani ya kawo mishi kara fasa alal mudda'a alai sai ya tambayi wanda aka kawo karan ya ce fa ankara da aka ce daga sai kayi kaza ya ce ban yi ba faƙalin muddai sai ce ga wanda ya kawo din alaka bayyana kana da hujja bisa ga'idan albayyinatu alal muddai wal alaman ankar kala na mai ce ina da shaida fulanun wa fulanun wani da wani sune shaiduna kala sai ce amma fulanun wani da ka ambata na farko famin shahudi, yana daga cikin shaidu waɗanda muka ba su lasisi wa amma fulanun wani kuma falaisa min shuhudi wannan ba mu san shi ba baya cikin mu kala sai shi mudda idin ya ce fa arifu hulƙari to alkali ya san ta yin shaida nawa amma bai yarda da shi ba ko kala na mai ce kwarai na san shi amma ban yarda da shi ba kala bi maza yace da me ka san shi ya tambaya alkalin kaga mai tambaya an kuma a tambaye shi kenan kala sai alkalin ya ce arifuhu bi katib alhadith na dai san shi dalibi ne mai rubuta hadisi kala sai mudda ya yace fa kaifa ta'rifu fi katbihi alhadith me za ka ce game da rubutun hadisin shi kala alƙalin ya ce ma alimtu illa khaira ni ban san komai game da shi ba sai alkhairi kala sai mudda ya ce qultu to ni ina ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin ududu a zahiri shi wannan mai riwayar ne ya faɗa shi Muhammad ibn amr ibn Yaqub ibn Shayba sai ni ko nace ni ko na shiga magana nace to ga dai abinda annabi ya ce yanzu kai faman addalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aula man addaltahu anta ka sani cewa wanda annabi ya amince da shi yana sama da wanda kai ka amince da shi annabi zai amince da mutum kai ka amince da shi annabi ya ce duk wanda yake da ilimi na hadisi to yana cikin ko kuma ka ce ka ce bai ba adalalle bane to kaji wannan shine babin da ya kawo game da wannan matsala to abin da nake so na dan kara mana anan shine na farko wannan hadisi kamar da kuka ji ya ambace shi riwayoyi kala daban-daban ah, daga ah, imani daga riwaya wacce ambata daga Abu Huraira ya ambaci riwaya asnan daga abu huraira daga usamatu ɗan zaid da kuma da kuma wato daga daga ibn abbasin ko kaso daga ibn mas'udin ya ambaci ambace su a nan wanda sun zo a hanyoyi da dama daban-daban zamu mu faɗi kulasa na riwaya. wannan riwayoyi da ya ambata a nan daga cikin wanda suka fitar da su akwai ibn abi hatim a cikin aljarhu wata ta'dil ya fitar da wannan riwaya haka ibn adin a cikin alkamil kamil fi du'afa'ir rijal haka al-imam al-baihaqi a cikin littafin shi abin nan kenan a cikin littafin shi al-sunan al-kabir shi ma ya fitar da hadisin haka ibn abdul barri an-namari a cikin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid haka kuma ibn wabbah shine Muhammad ibn Wabbah al-Qurtubi a cikin littafin shi al-Bid'u wan Nahyu anha haka kuma al-Imam Abu Bakr al-Ajurri a cikin ash-Shari'a haka Ibn Baffa a cikin al-Iban al-Kubra shi ma ya fitar haka kuma duk waɗannan sun fitar da shi ta hanyar hadisin can ne na Ibrahim ibn Abdurrahman al-Udhri sai dai mursali ne yazo wannan mursali a yadda yazo haka an samu wasu abubuwa da suka ƙara mashi ƙarfi ko suka raka shi shine kamar riwaya da ta zo wata daban wadda alimamul bazzar ya fitar daga abdullahi dan umar ah, da kuma abu huraira da isnadi wanda a cikin shi akwai khalid ibn umar al qurash akwai kuma wani isnadi daban shine wancan da da Ahmad aka tambaye shi Ahmad dan Hanbali aka tambaye shi wanda yake da Ma'an ibn Rifa'a as-Salami wanda mun ji magana akan shi ah, al-Imam al-Ala'i ya hada riwayoyin nan a cikin tabashi mai suna Bughyatul Multamis sai ya sahaha su haka shekul albani muhammad nasir din a cikin mishkatul masabih shi ma ya karkata zuwa ga haɗari wayoyin da tabbatar da su cewa lallai hadisin yana da asali haka kuma al bahawi tahawi abu ja'far rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin sharhu ma'anil athar a cikin a cikin a cikin wato hadisin abu darda al-imamu ibn wabbah al-qurtubi a cikin wata riwaya tashi da ya kawo sai ya ce ibrahim ibnu abdurrahman an fiƙatin indahu min ashiyakhi sai ba mursali ba amma kuma da ibahami irin wannan hadisin yana da hanyoyi daban-daban waɗanda ba wannan ba wanda kamar yadda malamai suke faɗa cewa lam yaslam min ha tariqun min ba'atin aw maqalin babu wata hanya ta hadisin da ta kubuta daga wani rauni ko wani abin magana kowace hanya a cikin su tana da wani rauni da aka same ta da shi babu hanyar take gar shirye wasu malamai sai suka ga yawan hanyoyin cewa na nuni zuwa ga hadisin yana da asali wasu kuma suka ga cewa yawan hanyoyin babu tunda babu wata mai inganci babu abin da yake kara mu junansa sai dai rauni wallahu a'lam don haka dai hadisi ne wanda yake matanin shi yana da matsala sabbatuwa ta fuskar isnadi amma kuma ma'ana ce wata ke mai kyau ta fuskar ainihin ma'ana da haka aka samu a wato wasu malamai ma suka tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake bayi da asali kamar abin nan cikin أجكن الفوائد المجموعة في الأحاديث mawdu'a wallahu a'lam to ta fuskar abin nan fawaid da malamai suka fada cewa wannan hadisi yana nuni zuwa ga siyana ta ilimi wato za a ci gaba da kiyaye ilimi da kuma samun mahaddata ilimi na sunna kuma za su kasance su ne adilai a cikin al'umma a kowane zamani za su zama kuma lalacewa al'umma za su zama su ne mutane da suke alamta nagarta a wannan al'umma wani ya daga cikin abin da malamai suka faɗa sannan kuma yana nuni zuwa ga daga cikin muhimman su akwai tare sunna din daga samun wata matsala ko wani ya kawo mata wani cikas za su yi ta kokari wajen ganin sun kare sunna iyakai iyawansu sannan yana nuni zuwa ga cewa yana nuni zuwa ga falalar ilimi da falalar masu dauke da ilimi da kuma alamin min a alamin nabuwa kamar yadda abin ya zai faru a aikace ana gani dama dai shi malam yana kawo waɗannan hadisai ne don nuni zuwa ga cewa akwai hadisai da maganganu da suka zo don tabbatar da falala ta waɗanda ke riƙe da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kauru ashabil hadisi khulafa'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi tablighi anhu kasancewar ashabul hadis sune wato khulafa'ur rasul sune masu gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi tablighi anhu wajen isar da sako daga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato waɗanda za su wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sakon annabta su ne baya ga shi kanshi to sai malaman hadisi su ne suke kan gaba wajen isar da saƙon shi a bayan shi a kowane zamani su za su kasance saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da ya game ya dame su wajen su isar shine abin da ya dame su ba saƙon wani ba ba tafarkin wani ba abin da suke so da shi su zama suna isarwa shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace kala ishaq ibn musa al-khatami ishaq ibn musa al-khatami yana cewa malam ishaq ibn musa al-khatami ah, malamin su imamu muslim ne da imamu tirmidhi imamu tirmidhi yana yawaita ma riwaya daga gare shi ah, haka imamu nasai ya rawaito hadisi daga gare shi haka ibn majah haka ibn khuzaima da su baqi ibn makhlad duk shi ah, zaka ji eh, imamu tirmidhi yana yawan cewa al-ansari To shine wannan ishaq ibn Musa, ibn abdullah ibn Musa. ibn abdullahi ibn yazida wato jikan abdullahi dan yazid ne al-ansari wanda ya zauna garin samarra haka ake karanta sunan garin samarra ah, kuma ya alƙalinci a ƙasar Naisabur ɗaya daga cikin limaman sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ne a shekara ta 244 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to shine yake cewa yake ta'aliki yake cewa a ah, ma mukina li ahadin fi hadhihi al-ummati ma mukina li ashabil hadith Allah bai baiwa wani mutum irin abin da ya bai malaman hadisi ba na shi da goyon baya da Allah yake ba su li'anna Allah azza wa jalla qala fi kitabihi saboda Allah yana faɗa yana cewa li makkinan lahum dinahum alladhi lahum. wato cikin fadin Allah da yake cewa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min ba'dihim min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun cikin sautin nuri kenan ko Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawari yayi alƙawari wa waɗanda suka yi imani a cikin ku suka yi aiki na gari la yastakhlifannahum fil ardi sannan Allah zai maye su a bayan ƙasa su zama su ne kamar da ibnu kasirin yake faɗa su zama su ne a immatan wa wulatan alaihim su zama su ne shugabanni da kuma sarakuna akan sauran al'umma yace wa bihim tasluhul biladu wa takhda'u lahum al ibadu an aka samu jagororin addini suka zama su ne shugabanni su ne ke jagorancin ilimi da rayuwa za a samu kasashe za su gyaru duniya za ta gyaru kuma al'umma za su bi su Allah yake cewa kuma zai canza musu tsoro zuwa aminci zai canza tsoro zuwa aminci sannan kuma zai sanya su su zama cikin amincin bautar Allah babu shirka wanda kuma ya kafirci bayan haka to babu shakka ya zama daga cikin fasikai ibn kasiri ya yi tafsiri wannan aya inda ya bayyana cewa wannan aya tana yin alkawari ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai cika masa addini ko mun daren dadewa a inda yake cewa wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala zalika kuma Allah ya aikata haka din wala kul hamdu wal minna muna gode wa Allah da ya mana baiwa domin manzo Allah sallallahu alaihi bai mutu ba sai da aka bude Makka da Khaibara da Bahrain da sauran kasashen Larabawa da kasashen Yaman aka anshi jizya a gun majusawa na Hajar da kuma wasu bangaren Sham sannan su hirakal da sarkin rum da sarkin rum da sarkin iskandariya mukaukis kenan da sarakuna amma da suna jashi sarkin habasha duk wani da suka dinga kawo manzo Allah sallallahu gaisuwa da kyauta da girmamawa da risinawa sun gama firgita sannan bayar rasulun manzo Allah sallallahu alaihi Allah subhanahu ta'ala ya zaba Abubakar ya zama halifa ta hanyar zaben shi da aka yi su umar suka ayyana shi ya fara ci gaba da ainihin wato aika sojoji zuwa farisa karkashin e, jagorancin Khalid ibn Walid suka bude wani bangare suka kashe kafirai aka sake aikawa da Abu Ubaida shi ma ya ci gaba da wannan aiki a kasar Sham sannan Amurkan dan As shi ma ya bi sawu ya bi bude ƙasar Misra aka ji sojoji suka ci kasar Sham da Misra da dimashku da duk abin da ke wannan bangare na Farisa da sauransu aka zamanin sayyidina umar aka ci gaba da wannan futuhat aka yi manyan buɗe-buɗe a ƙasar misra da sham da ƙasar farisa da ƙasar kisra da kustantaniya da abin da kadisiya ga sunan da a janadin aka yi manya-manyan futuhatu waɗanda duk wannan cikin alkawarin da allah ya musu ne kuma ƙasa ta gyaru al'amura suka samu daidaituwa al'amarin musulunci ya ɗaukaka haka dai aka ci gaba da wannan har zuwa musulunci ya kai ƙasar maghrib da andalus da kubrus da kairawan ya tsallako kuma har zuwa nan inda muke da ƙasar sin ko ina musulunci bai gushe ba sai dai shiga iraki ya shiga mada'in ya shiga khurasan ya shiga ahwaz ya shiga ko ina ya tsallaka har zuwa kasar jojiya ta karshen turawa zamanin usman nukin dole usmaniya kenan ah, gashi kuma yana tsallakawa ko ina kuma kamar da annabi yake cewa Allah ya nuna mishi cewa musulunci sai ya ji duk inda rana take da haske rana yake isa wannan kuma yana daga cikin alam min a'lami nubuwatihi alaihi wa sallam alaihi to daga cikin duk al'ummomi da tawagogin malaman kaza malaman kaza malaman kaza babu waɗanda Allah ya ce zai jibince su kamar malaman da suka kula da addinin Allah wanda suke koyar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falladir dahu Allahu qad kana li alihi wa lam yumkin li ashabi hawai abin da Allah subhanahu ya yayi shine ya ya yarda da abin da malaman sunna suke bai da abin da malaman bid'a suke ba dan haka Allah bai ba da dama fi an yi kubala minhu sai aka ki karɓar karatunsu su malaman bid'a ba a karban karatunsu. hadisin wahidin ko da hadisi daya an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai wa ashabil hadisi yuqbalu minhum su kuwa malaman hadisi ana karba daga gare su hadisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana karba hadisan manzala daga gare su wa hadisu ashabihi da hadisan sa thumma in kana bainahum rajulun ahdasa bid'atan sakata hadisu sannan ko da mutum ya cikin malaman hadisi idan ya kirkiro ta bid'a shikenan hadisin shi ya lalace wa in kana min asdaqin nas ko da yafi kowa gaskiya wanda da ya kawo bid'a cikin ilimi ba a karban hadisin sa zai zama wato bid'a tana daga cikin ababen da ake amfani da su wajen raddin hadisi daga cikin ashabu asbabu ba'ani firrawi abin da ke sa soki ainihin mai riwaya ba za a karba hadisin sa ba da ka wannan aya ta zo ne kamar da suka mata ta zo ne da mata sauka kan sayyidina Abubakar da Umar da bayyana abin da Allah ya killace cewa su za su su za su yi aikin a madadin addini da kuma tana nuna alam ne min a alamin da nubuwati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to sai mu je babi na gaba da malai yake cewa wasfur rasuli sallallahu alaihi wa wasallama imana ashabil hadith manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya siffanta imanin ashabin ashabul hadith malaman hadisi to dama da muke amfani da wannan nuska take ainihin wato ah, muharrara ko ah, ah, wadda take muktasara a cikinta in kun tuna mun ambaci cewa akwai wuraren da za a zo zai share hadisi baya ambatan hadisin da da ke cikin wurin Eh, idan hadisan ba su inganta ta hoto da irin wannan babin zaka ga babu hadisi akwai hadisai guda biyu da malamin ya ambata amma shi wannan mai tazibin ya share su a wajen saboda hadisai ne guda biyu masu rauni bari mai ishara a kansu eh, saboda cikar fa'ida hadisi ne guda biyu amma kusan ma'anarsu daya hadisi na farko shi ne hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya tambayi sahabbai yake ce musu ayyul khalqi a ajabu ilaikum imana waɗanne mutane ne su waɗanne halittu ne imanin su yafi burge ku sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imanin da ya fi burge mu shine na mala'iku sai ce ah, wa malahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim azza wa jalla yau me zai ana mala'iku su imani bayan suna tare da Allah ubangijin su madaukakin sarki sai suka ce to imanin annabawa annabi ya ce wa malahum la yu'minun me zai ana annabawa su imani wal wahyu yanzilu alaihim bayan ana musu wahayi sai suka ce to fanahan to mu fa musa bai yace wa malakum la tu'minun wa ana baina azhurikum ku hana ku imani ba ina gaba gare ku sai annabi yake ce musu ya ba su amsa da kanshi yake cewa ala inna ajabal khalqi ilayya imanan ni ko waɗanda imanin su ya burge ni la qaumun wasu mutane ne ya na min ba'dikum za su zo a bayan ku yiduna suhufan za su samu takaddu fiha kitabun a cikin takaddun nan akwai littafi na sunna ta misali qur'ani ko sunna yu'minuna bima fiha za su yi imani da wannan za ga ana amfani da wannan hadisin wani tabbatar da halascin wujada amma hadisi ne kamar da shekul albani yake faɗa muhammad nasiruddin alamba hadisi na 647 da kuma 48 a cikin al-da'ifa cikin al-da'ifa yake cewa da'ifun Wani hadisi mai rauni ne ya kawo ya ambaci waɗanda suka ruwaito shi daga ciki akwai alhassan ibn arafa a littafinsa wato mai suna abin nan juz'ul hassan ibn arafa haka limamu haƙi a cikin dalailun nubuwa sai kuma shi khatibu din kenan anan sai kuma tarrad abul fawaris a cikin imla'insa duk waɗannan sun kawo hadisin sai hadisi ne ba'ifi eh, rauninsa a nan shine ismail ibn ayyash yana riwaya daga gair shamiyin domin al-mughira ibn qais basari ne kuma ba'ifi ne shi ma baya ga haka kamar yadda ibn abi hatim yake faɗa a cikin jarhu wa ta'dil haka eh, wannan hadisi ne mai rauni eh, duk da ibn hibana ya ambata shi wancan a cikin asiqat albani ya shi da maganar anan to haka haka dai yayi tattauna a karshen ingancin hadisin hadisi na ɗaya kenan hadisi na biyu da ke wajen shine irin wannan ma'ana ce amma da lafazin cewa a tadaruna ayya ahalil imani afdalu imana ko kun san su wane ne suke da falalar imani fiye da na kowa suka ce ya rasulullah al mala'ika mala'iku annabi yace hum kazalika wa wa zalika lahum lalle suna da falalar imani kuma ya kamace su kuma me da su imani bayan suna tare da Allah ana saukar da wahayi sannan suka ce to annabawa fa yace eh, Allah ya kira masu da annabta da manzanci kuma suna da hakki akan su imani me zai hana su imani suka ce to ah, to sai suwa ya manzan Allah mu fa yace kuma kwa tare da wahayi na sauka sai annabi yake ce musu wasu mutane ne aqwamun ya atuna min ba'di fi aslabir rijali wasu mutane bai a bayana yanzu suna cikin jikin mutane ba haife su ba yu'minuna bi wa lam yarawni za su imani da ni ba tare da san ganni ba wa yajiduna alwaraka almu'allaq za su takarda a rataye fa ya'maluna bima fihi sai aiki da abinda ke cikin hadisai fa haulai afdalu ahli imani imana wannan hadisi a shekul bane ke cewa da'ifun jiddan al-imamu abul qasim al-baghawi ya rawaito shi a cikin hadisin mus'ab az-zubairi haka ibn asakir a cikin tarihu dimashqa ya rawaito daga shi al-baghawi din haka al a nan kenan haka abu ya'la a cikin musnadinsa haka alhakim a cikin sadrak sai kuma alharawi a cikin zambul kalam dukkanin sarwato shi ta hanyar muhammad ibn abi Humayd daga zai dan aslam daga babansa to mu kiyaye muhammad ibn abi Humayd daga zai dan aslam daga babansa daga daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda abin nan alhakim a cikin musadrak yace sayyid isnad sai da yake cewa qultu Muhammadu Ba'afu, muhammad ibn abi humayd mai rauni ne hasali ma kamar yadda albani yake kawo daga al-imam bukhari cewa bukhari ma ya tuhumce shi da ƙarya haka na sai ya ce laysa fika kaga wannan ba a yi fishari da hadisin sa kamar yadda abin nan malamai suka faɗa. duk da siyuti ya nemi ya karfafi hadisan guda biyu da junansu a cikin tazibu amma magana ce da tana da matukar wahala a iya gane ta a iya tabbatar da haka ba a ingantawa haka kuma ibnu kasirin Allah ya gafarta mishi shi ma a cikin ikhtisar ulumul hadis ya danganta abin kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma hujja da shi akan halaccin karban wujada watakila saboda tsammanin cewa ibn abi humaid yana daga cikin ga'iyin istishhari da shi ko kuma ya ta dariqa daban ta hadisin wadda ba a sani ba kamar da shekul albani yake cewa shi albani yake cewa wahina idin yambagi nazuru fiha sai a nemo hanya idan an samu a takaice dai hadisin bai inganta ba to akwai har ila yau kuma abin nan wasu da suka nemi rawaita hadisin ta hanyar faɗan cewa zai dan aslam ai ibnu adiyin Ah, ya ce ba mai inganci bane shi wannan magana ita ma zahabi ya raddinta a cikin ah, abin nan a cikin mizan ita da yake cewa da ya kawo da ya kawo dan aslam ya ce kuma ah, abin nan wato malam mai littafin addu'afa din shi abin nan alkamil addu'a ibnu adiyin lalle yayi tanaka da ibnu adiyin yace wakar tanaka da ibnu adiyin ibnu adiyin yayi yayi kasassaba da ya ambace shi a cikin addu'afa a cikin alkamil fi du'afa a takeice afatul hadith din shine shi wancan Muhammad ibn Humayd ba Zaid dan Aslam ba Zaid dan Aslam sika ne min ashabil kutub sita wallahu alam to kaga a takeice duka hadisan guda biyu ba su inganta ba da haka shi malamin mai wannan tazibi sai ya share su bai ambaci ko ɗaya a nan ba a bisa ka'idar da yasa cewa ba zai ambaci hadisi marfu'i ba wanda bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba duk da yake wannan bai tabbata ba amma dai waɗannan ah, malaman hadisi suna da falalar su tabbatacciya wadda daga ciki muna ta jin ire-iren su amma dai wannan bai inganta ba don haka ba za a yi hujja da shi wajen samun musu da falala wadda bata inganta ba inda kuma ta inganta ba ta tsaya a kansu ba su kadai za ta hada hada duk wani wanda yake aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da bai da cikakken ilimin za kiran shi da suna malamin hadisi ko ɗalibin hadisi domin abin yana faɗa ne yana hadisin suna magana ne akan wato falalar yin aiki da abin koda baka ga manzon Allah din ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ina ganin saboda ƙwarewar lokaci bari mu tsaya anan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan fadin shi babu kauni ashabil hadisi aula nasi bir rasuli sallallahu alaihi wa sallam da dawami salatihim alaihi sallallahu alaihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh